ku karkaɗa kunnuwa shirin da al'ajabi tv ta ɗauki nauyin nauyinsa inda muke karanto muku littafin nan zamani wallafar nafisa na hosanna za mu ɗan ja baya kaɗan sannan mu ɗora daga inda muka tsaya ku ba mu aron kunnuwanku sai da suka shiga ɗaki ta haura kwan umu kulsum ɗin akan ta bari a zubar da cikin saboda kar ta janyo musu abin kunya ummu kulsum ko ta yi tsalle ta dire akan sai dai a kashe ta ba za a zuba ba idan kuma za a takura ta akan ta zubar da cikin za ta shiga duniya ai gigi cewa hajiya aziza ta yi ta hau ba ta hakuri tana ba sai an zubar ba tun daga lokacin hajiya aziza ta haure nan cikin shege ko da alai sami ne ji labarin cikin da ke jikin ummu kulsum ba karamin tashi hankali ya shiga ba sosai ya damu wanda har kasa bacci ya san sakayya ce Allah yawa matan da yake lalatawa rayuwa bai san ya aka yi jewa rayuwarsa a cikin irin wannan halin da neman mata ba amma babu yanda zai je yake kamar idan bai neman matan ba zai iya mutuwa kai ke ji idan abin ya motsa masa shi ma babu yadda bai da ummu kulsum ba akan ta zubar da cikin zai nemo mata faisal amma ta ki akan dole shi ma ya haƙura kyale ta ashiru kuwa tsaftataccen soyayya suke diga da nabila kamar za su haɗe juna tunda ashiru yake bai taɓa san mutum kamar yadda yake son nabila ba ba don komai ba gidansa akwai doka sau biyu ake zuwa zance a sati ba don wannan ba da babu abin da zai hana kullum ya je gidansu kuma kwanciyar bacci ce za ta ringa rabasu a yanzu da take ce masa gobe za ta je kawai su gidan kakanninta ita da cousin dinta. ji yake kamar ya bita, kamar ba za su rabu ba sai da ta yi masa alkawari cewa kwana uku za ta yi ta dawo kuma kar ya damu za su ringa baya sannan ya tafiya ta doro zo kawai da ke can cikin madoba nan ne garin su kakannin Nabila gaba ɗaya suka je don su kai masa ziyara dan haka suke idan an ɗan kwana biyu suna zuwa su duba tsofaffi ta kuma wan mahaifanta malam da sauran yaran nasa sai da suka huta nabila ta shiga gidan gidansu makotansu harira da ita ma kamar jika take a gidan sanadin zuwan da suke akai akai yasa suka wance inda suka zo kawan sai harira ta zaga da ta har inda bata sani ba haka suka zagaye ƙauyen har sai da suka gaji nabila ta ce ta gaji ta nufa wajen wani rafi don tana son waje mai sanyi a rayuwarta harira ita ma binta ta yi a baya suka cire takalman su, ta samu wasu duwatsu tana jefa a ruwan za da sanyin wurin ya mata daɗi sosai wata irin iska ce ke kaɗa mai sa nutsuwa haka ne yasa ta lamshe ido tana tunanin Aishiru tunda suka zo garin network din ta ya dauke ba samu yin waya ba kwata kwata haka ne yasa ta cikin damuwa ji take dama ta bude idan ta ta ganshi a gefen ta duk maganar da Harira ke mata san ba jinta ta take ba saboda ta tafi duniyar tunani a hankali ta bude idan ta tana ci gaba da watsa duwatsu a cikin ruwan wani abu ne ya ɗauke mata hankali a can tsakiyar ruwa take hango wata bakar kwalba ta yi saman ruwan katuwa da ita ga layu sun fi goma a jikin kwalbar nan da ɗaya siket ɗinta ta yi ta tsoma kafarta a cikin ruwan kamar wacce ake hankaɗawa burinta kawai ta isa wajen kwalbar nan harira kwa kwala mata kira kawai take amma ko juya ba ta ba dan ruwan ya wuce ta amma ko a jikinta tafiya kawai take burinta ta isa wajen kwalbar kuma saboda yawan ruwan da kyar take daga kafarta tana isa wajen kwalbar ta sa hannu biyu ta ɗauko waro ido ta yi da ta ga uban layu a jikin kwalbar gashi an caccaka da allurai sun ɗari kwalbar babba ce sai ga nauyi addu'o'i ta fara yi jikinta na rawa dan ba ma za ta iya cewa ga abin da ya hankalinta ta zo wajen kwalbar nan ba haka kawai take so ta ga menene a cikin kwalbar da addu'o'i a bakinta ta juya ta nufi wajen harira tana fitowa daga ruwan harira ta sauri ta ja da ba dan ganin kwalbar da ke hannun Nabila ya bata tsoro Nabila zama ta ta tankwashe kafafunta ta jawo kwalbar su tilbakin ta dauke da addu'a cikin nutsuwa ta fara cire alluran da ke jikin layun nan sai da ta kwashi minti talatin tana cirewa saboda yawan alluran tana cirewa tana ajiyewa gefe ta lalubo igiyar da aka daure layin da shi da ke ta iya kwancewa ita ma je ta ajiye a gefe ta samu bakin kwalbar da aka rufe da wani abu kamar karfe babu yanda bata ba dan ta iya buɗewa, amma ta kasa dan ya rufu sosai ganin ba za ta iya ba yasa ta ja doguwa addu'a ta miƙe tsaye ta ɗaga kwalba, ta maka ta da kasa tsalle ta ta ja da baya harira kuwa ta bayan bishiyar da ke wajen a guje saboda tsananin tsoro wasu irin ƙananan halittu ne kamar kwaɗi amma suke masu zuffan mata dan da akwai halittun mata a jikinsu za su yi ɗari sai kuma wani ƙato mai kama da kadangare shi kuma zuffan maza ne da shi duk motsi suke sai wani irin kuka suke da ƙarfi Nabila ta ringa addu'a a fili Harira ita ma ta fara addu'o'i jikinta na ruwa. abin mamaki da kansu suka nufi ruwan suka fara fadawa ɗaya bayan ɗaya idan suka fada sai su ɓace Nabila haka ta ci gaba da addu'a har sai da suka gama fadawa ta sauke aje zuciya tana mamakin irin wannan abu da ta gani murya Harira ce ta dawo da ita hankalinta kai Nabila da ganganci kike kira kuma da karambani. bani me kai ki da yanzu da kika taba kwalbar kin bace fa <laughs> ke dai bari kawai Harira ni kaina da zaki tambaye ni ya akai ma ne wannan gangancin ban san me zan ce miki ba dan ni sai yanzu hankali na ya dawo jikina wannan wace irin masifa ce harira da alama fa wannan abun asiri akai wani kota kin ga uban layu da allurorin nan zazi ɗari ba kin ga halittun da suka fito daga kwalban nan dafa a kan neman duniya ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai mu mutane suke so su zama ne akan biyan bukatar duniya da duniya dole wata ran za ka bata a lahira ita ce dahira Allah ya shirya tsare mana imanin insha Allah duk wanda aka yi wannan asirin walau mace ko namiji ya kare kenan yanzu ma leda zan samu na zuba layoyin nan da alluran na kona kwalaba kuwa jefa zan yi ruwa daga haka ta sunkuya tana ɗaukar kwalabar tare da jefa a ruwa bakin ta ɗauke da addu'a ta fara tattara layin da allurorin tana ɗaguwa ta duka kamar an tunkuɗe hannunta duk suka yi cikin ruwa harira ko tsorata ta yi ta ja ba ta fara gudu nabila da ita ma ba ƙaramin tsorata ta yi ba ita ma ta rufa mata baya ko magana ba su kare wa juna ba har suka isa gida kowace ta shiga alwala kawai nabila ta tayar da sallan magariba abin da ya tsaya mata are hajiya aziza kuwa haka kawai ta ji gaban ta yanke ya faɗi abincin da ta zubo ummu kulsum na neman zube a ƙasa sai da ta da gaske ta samu ta ajiye ummu kulsum abincin domin cikin bala'in sa ta cin abinci ki wai ta da ke ringin daga can ɗaki ya sa ta juya ta nufi ɗakin tana ce ummu kulsum tana zuwa gabanta ne mummunan faduwa da ta ga bakin kumurci ke kiranta tagawa ta yi cikin ruwan jiki cikin muryarsa da ke neman kanyewa mutum kunne ya ce kina ina ne ina gidana baki gudu ba kuka ta fashe da shi tana wallahi ban gudu ba dan na kasa guduwa ba na jin zan iya gudu na bar ƴaƴana sai na yankura zan gudu sai na kasa wata irin mahaukaciyar dariya kyalkyale da ita yana kowane lokaci yanzu za ki iya haukacewa ba aziza dan kwalaban nan ta faɗo yarinyar da nake faɗa miki ta fasa kwalaba idan kika bari ta zo cikin gidan nan ta same ki cewa zaki gara ki gudu su tsane ki kila a gaba su da da sanki duk da kokin gudun ba tsira kika yi ba za dai ki haukace ce in dai mijin ke nemo ki ido bi da ki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na shiga uku na lalace yanzu ya zan yi rana zafi inuwa kuna yau wace irin masifa ce na sa kaina a ciki ko na gudu ko ban gudu ba sai na haukace ba fa haka muka yi da kai ba ka cuce ni wallahi Allah ya isa tsakani na da kai matsiyaci kin cuci kanki dai ke baki san rana irin ta yau na zuwa ba wato lokacin idan ki yare burin ki a damke miki shi mijin naki kare miki kisha to Allah ya sa ma iya hawa kan zaki tsaya aziza kar wayansu abubuwan su biyo baya ka ce lafiya da haka ya katse wayansa hajiya aziza zubiwa ta a kasa tana sakin ihu Surutai ta fara ita tana daga ina za ta fara ta gudu kafin Allah ya sami na zo ko dai ta tsaya kuka take sosai kamar ranta zai fita da sauri ta waje ta da ɗakin ummu kulsum ummu kulsum ganin halin da Hajiya aziza ke ciki sa ta aje kwana abincin ta gefe tana sakin salati tare da tambayar Hajiya aziza me yawa da take kuka haka a gaban ummu kulsum ta zube tana riko hannayenta ta ma kasa magana sai girgiza kai kawai take tana cije labba ummu kulsum ko tana ita ma ta fara hawaye dangane hajiya aziza a wannan halin ya daga mata hankali ba kaɗan ba da kyar ta iya tsagaita kukan da take ta fara magana auta na yi abubuwa a rayuwata na yi abubuwa ma zumo ne saboda son zuciyata dan Allah wata ki haife mu ki nema min yafiya a wajen mahaifinku da yayyanki auta na cuci kaina na yi nadama abubuwan da na aikata auta idan na faɗa miki abubuwan da nayi ki mun alƙawarin ba za ki tsane ni ba auta ni na sa mahaifinku yake bin mata auta ni ne asirin da mahaifinku ya kasa aure saboda tsananin kishina na gwammace da ya auro wata ya kawo cikin gidan nan da sunan kishiyata gare ya ringa neman mata a waje hauta kafin na iya masa wannan mummunan asirin sai da na binne jariri da ransa na biya wata ungozoma mata sato min jaririn wata mata da kwanan ta bi kadal da haihuwa ban sai da matan nan ta kare ba ni dai tunda ta bani jariri bukata ta ta biya jaririn na yana ihu haka na haƙa rami na binne shi ko kaɗan ban ji tausayinsa ba in takaita miki a cikin munanan abubuwan da na yi har sai da aka hana ni yin sallah ta kwana 40 miƙewa ummu kulsum ta jikinta na rawa ta ji jagab da gumi ita ba al'ajabi maganganun hajiya aziza ya bata ba a tsananin tsoro ya bata ita kanta hajiya aziza tsoronta take ji shi yasa ta saurin dakatar da ita hajiya aziza ita ma miƙewa ta jikinta na rawa ta kai hannu za ta taɓa ummu kulsum da jikinta ke rawa ta ja baya a razane sai hanyar ban ɗaki da gudu kafin hajiya aziza ta kamo ta har ta sa ƙofar ki auta dan Allah ki buɗe karki manta na ce kar ki tsane na auta tun yanzu zaki guje na haba auta Dan Allah ki buɗe mu yi magana tafiya zan yi auta na yi nadama abubuwan da na aikata wallahi na yi da na sani ya zan yi idan ba ku yafe min ba ki taho mu ba na son ganin ki wallahi ni tsoron ki nake ji an yake mutum ce kuwa wace irin zuciya ce da ke haka umma jariri kika binne da ransa umma ke kika sa abba yake bin mata ba da san ransa ba kika ki sallah har tsawon kwanaki arba'in saboda biyan bukatar ki ta duniya umma kina tsoron haɗuwar ki da Allah kuwa umma shirka wa kika yi Allah baya yafe shirka umma kina tuna ranar da zaki mutu akan ki kabarin ki kuwa daga ke sai halin ki ina tunanin ki tafi akan kishiya da ba akan ki za ta zauna ba ba wani abu za ta gutsura a jikin ki ba ba wani abu za ta rage ki da shi ba amma umma kika aikata irin waɗannan abubuwa ko alhakin abba kawai aka barki da shi kin shiga uku duk waɗannan abubuwa da abba ke yi ake tsine masa a gari ashe duk ba yin kansa ba ne yin ki ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma wallahi tsoron ki nake ji na san ni ma za ki iya kashe ni ki tafi kawai ki je ki nemi yafiya Allah ki nemi yafiya abba ni dai waki min komai ba na yafe miki kuka hajiya aziza ke tunda ummu kulsum ta fara magana yar jikinta da ta haifa ta zo tafi ta hankali nesa ba kusa ba ina ma ta wani tsaya tunanin haɗuwarta da Allah bayan irin ta ya riga ya rufe ta yi nisan da ba ta jin kira ummu zan tafi ki kullum mun da kanki ki nema min gafaran mahaifinki da yanki na Allah ku ringa sana addu'a kuna nema min yafiya Allah daga haka ta bar bakin kofar toilet din tana jiyo kukan ummu kulsum haka ta sa takalmanta ta jab sai waya ba abin da ta dauka tuyo waje tana dora hannu a ka? kuka take sosai tana rusa kuka tana tashi ga uku ta lalace yau duk dukiyar da ta tara bata iya mata maganin komai ba yau ga inda son zuciyarta ta kai ta tabaro ta ta bar gidan aurenta wanda cewa abin tana gudun haɗuwa da shi saboda kar ta haukace ƴaƴanta ma dole ta guje su duk da ko ta zo na ko bata zo na ba dole ne ta haukace za ma iya cewa ta fara haukan domin tafa take tana surutu wanda duk ya ganta sai ya kuma kallanta Ali Saminu ko yana kwance a guest house ɗinsa da wata yarinya da ya ɗauko ya rage zafi sun gama sheke ayarsu ya miƙe da zumura ya shiga ban ɗaki ya tsarkake jikinsa a daidai lokacin da aka fasa kwalaba wani irin jiri ya kwashe shi ya zube a ƙasa wani irin tari ya fara daga nan sai amai ya fara amayo waɗansu irin baƙaƙen abubuwa kamar zai mutu saboda azaba budurwa ta sauka agigi ta ta gurinsa da gudu tana sa me yace amma yana ya kasa ba ta amsa amai kawai yake sai da ya gama aman ta sai kwanta a ƙasa kansa na juya masa wani irin sa kawai ke jinsa kamar ba shi ba sai da nutsuwa ta zo masa sosai ya miƙe da kwancen da yake kansa zai sara masa yake jikinsa ya fara bi da kallo babu komai a jikinsa sai dan tawul da ya ɗaura kugunsa sai kuma ya dago da sauri yana kare wajen da yake kallo ita kwallin da matsa ta kusa da shi tana baby what's wrong with you wata irin mummunan hankada ya mata wanda sai da ya gwara bakinta daga nan ɗakin ke daga ina kike wace ce ke me yake a nan uban waye tube min kaya Libabatu da ta maida zunanta Linda saboda duniyanci ganin da gaske yake yasa ta maida hankalinta ta miƙe tana rike bakinta dan ta bugu ba kaɗan ba Alhaji lafiya ko ban ganewa ya tube maka kaya ba Alhaji Saminu kansa ya dafe dake sara masa ya koma bakin gadan ya zauna Linda ko ta ƙara bin bayansa tana gyara andawaya ɗinta dan lallaba shi take ita dai burin ta ba ta kuɗin ta yi gaba dan ta ga alamar kansa ba daɗi zama ta gefensa tana ƙoƙarin dawa shi ya daka mata wata mummunan tsawa kar ki sake ki taɓa ni uban mai ma kinan kaki nan kawun na rufe ido na na buɗe ki ɓace min da gani cikin masifa ta miƙe tana kama kogo kutumar uba yana ga ikon Allah lafiyar ko kake sheƙa mun masifa kamar ba kai ka kawo nan ba ina ce sai ka je har gidan mu ka ɗauko ni kana lallaɓa ni sai yanzu da ka samu biyan bukatarka za ka zo ka ne min ihu in fitan maka daga gida to zan fita amma ka bani haƙƙina Halisu Samin ɗagwaya yana kallanta ta fi sa'ar umma Kulsum ƴarsa ba kuma ta tsaya a gabansa tana feza masa wannan rashin kunya ko da yake shi da kansa wai har lalacewar sa ta kai sa'ar yar cikin sa yake nema me kai shi aikata zina da aurensa alhalin yana saurayi duk da yayi mata iri-iri bai taɓa aikata zina ba har yayi aure wai sai gashi sai da ya aure ya hayyaba ba ya ɗauko mummunar ɗabi'a ta bin mata manya da yara shi kan me ya kai shi aikata wannan mummunan aiki a yanzu da hankalinsa ya da jikinsa har tsoro yake ji ya tuna mata nawa ya lalata da su Linda da ta gama sa kayanta cikin rashin kunya ta ƙara cewa na sa kayana ka bani kuɗi na na tafi da abin yi Alhaji Saminu jiya ya hawa yana neman zubo masa shi kunya ma yake ji dan ya takura da ta tsaya kansa dogon wandon zai jawo ya zura hannu duk kuɗin da ke cikin aljihun ya fito da su bai tsaya ma duba ba ya mika mata aiko jiki na rawa ta karɓe dan kuɗi ne masu yawan gaske da sauri ta fice daga ɗakin tana zuba kuɗin a jaka shi ko Allah ya mana kwanciya akan katifa yana fashewa da kuka dan a hankali komai ya dawo masa ne yadda ya fara bin matan wai me yasa same shi haka ne ta ma zai tsaya gaban mahallicin sai ne mu yafiyarsa duk wannan lokacin wanne irin kallo mutanen gari suke masa fasiki mazinaci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai da duniya fa ita ce ta lahira da zube dawa hayyacinsa bai mutu haka ba babu kunya waɗanda yake ji sama da ƴaƴansa da matarsa da ya dade yana ha'inta ƴan uwansa ma ya san kallonsa kawai suke ganin lokaci ya tafi sosai sa ya miƙe jiki ba kwari ya nufi ban ɗaki wajen niyyar wankan da zai yi ma sai da kuka a haka ya ɗaura alwala ya fito da ku zo yin sallah wata irin kunya da tsoron haɗuwa da Allah yake yi dan gani yake Allah ba zai yafe masa abubuwan da ya aikata ba ya bashi mata ya bashi dukiya ya amfani da dukiya wajen neman mata yana sallah yana kuka a haka ya sallah ba tare da nutsuwa ba da ko kafa kansa a ƙasa da ƙarfi ya ringa addu'a yana neman yafiyar Allah ba shi ya bar gidan ba sai wajen sha biyun dare da kuma niyyar yadda zai fuskanci Hajiya Aziza da ƴaƴansa dan shi bai san yadda aka yi tsinci kansa a cikin wannan halin ba bai iya nufa bangaren Hajiya Aziza ba saboda kunyarta da yake ji dan gani yake ma ba zai ƙara iya fita ba saboda kunyar jama'a gari lamarin Aina'u ya hutsa masa are ita ma bata fusa a Ummu Kulsum ba ya yaudare ta da kuɗi ya raba ta da Khalid tun karo kawai da ya da wasiƙar mahaifinta da tunda aka ba bai samu karanta ba sai ɗazu da idan sai kai kan durowa kalmomin dattijan ba karamin ɗaga masa hankali ba ina zai kai su karfi da yaji zazzabi ya rufe shi a daren saboda tunani Dangane gani yake ma zai iya mutuwa kafin gari ya waye yana tsoron mutuwa a yanzu bai samu ya nemi yafi hajiya ajiza da ana'u ba Dangane gani yake ya hutu da su ‘ya'yansa zama da ya zubo da mutunci ya sa su a kunci musamman ma Khalid da yana gab da aure ya je neman matar da zai aura wai ma me ya kai shi ya aikata irin wannan danyen aiki ne shine sanadin da Khalid da bar gida har yau ba shi da labarin inda yake ba shi da burin da ya wuce Allah ya ara masa tsawon rai ya ta istighfara har ƙarshen rayuwarsa Allah sarki bawan Allah ba ka san matarka ce ta jefa ka a cikin wannan hali ba har kake tunanin neman yafiyarta washe gari sai wajen karfe ɗaya fito yana faɗin hajiya ajiza kai idan ka ganshi ba za ka taɓa yadda shi ne ba saboda wata irin rama da yi dare ɗaya idan idansa ya faɗa saboda rashin bacci gani ya leƙa ko ina na gidan bai ganta ba yasa ya nufi faɗin ummu kulsum kwankwasa mata ya dan kofa ta arfa take dan tun jiya da hajiya aziza ta tafi take kuka duk da ashiri shi ma da ya shigo ta gaya masa abin da hajiya aziza ta ce mata bai wani nuna ya damu ba illa addu'a kawai da yayi da Allah ya kyauta Allah kuma ya sa asirin da tewa Alhaji Sami ne ya karye da gaggawa dan shi yana zo ya tura gidan su Nabila yana tsoron abin da zai je dawo ko damuwa da tafiyar da ta bai ba illa ma kwantar mata da hankali da ya akan ta daina kuka ko kaɗan bata rintsa ba jaririn da ta binne da ransa ya fi tsaya mata are wajen ita ma tana ɗauke da cikin Faisal ne oho tana Faisal da ta yi kawai ya sa bacci ya kaurace wa idanunta jin ana buga ƙofar ta yasa ta yi tunanin ashiri ne ya zo duba ta ganin alai Saminu ne yasa ta saurin sun kuyar da kai dan tunda ta ciki take jin sa da sa. saboda wani irin kallo da yake mata wani zaman ta kan ga har da sa ma shi yasa ta biyo son zuciyarta tausayinsa take ji dan ta san duk abin da yake yi bayan kansa bane alai zamini ko cikin nata ya kara zuba ido wai har yar cikin cikinsa ce dauke da cikin shege a cikin gidansa shi ya lalata 'ya'yan mutane shi ma gashi an lalata tasa har da guzurin ciki wani irin kallo mutane suke masa yanzu ya san alhakin iyayen yaran ne kama shi idan iya haka ya tsaya shi kam zai gode wa Allah ya karba abinda ummu kulsum ta haifa da hannu biyu kawai da kansa ya daga kallon cikin ta yana ina haife yake na duba ko ina ta nan shiru ummu kulsum ta yi ta rasa ma me za ta ce masa dan bata jin za ta iya gaya masa abinda hajiya aji za ta yi masa tunda ta riga ta san za su taya shi da addu'a ta kanta ta da masa ƙarya abba ta yi tafiya ta ce za ta daɗe bata dawo ba wani irin abu ya ji ya tsaya masa a makoshinsa Ƙirjin zai masa nauyi wato hajiya ajiza ta gaji da halinsa ta gudu juyawa yana ta zo ta same shi a falansa yana baɗakin ɗakin ashiru ashiru san bai san ya shigo ba don ya samu nabila a waya da kyar ji yake kamar ya shekara bai ji muryarta ba ko motsin kirki baya so yi don idan suna waya jin sa yake kamar a wata duniya. ta Saminu ganin yana ta magana da shi bai ji ba yasa ya matsa kusa da gadon nasa yana taɓa shi Ashiru tsananin mamaki ne yasa shi ya katse wayar ya saki baki yana kallon ta Saminu dan ba zai iya tuna wayar last ya shigo masa ɗaki ba ba ma wannan ne ya bashi mamaki ba sai wata irin nutsuwa da kamala da yake hango a fuska lai Saminu ga wata irin rama da yi kamar ba shi ba dan shi ma tun da Hajiya aje za ta yi su fitar baki a gabansa yake bala'in tausayin mahaifin nasa hatsewar dare yake yi a kansa akan Allah ya sa asirin da aka yi masa ya kare ganin sa haka da ya karya masa zuciya dan ba abin da ya kawo a ransa kamar Allah ya ba shi da lafiya kila ma ya kamu da wata cuta cikin dauriya ya ce abba ina kwana lafiya na ganka haka ko ba ka da lafiya ne Alhaji Saminu cikin wata irin murya kamar ba tasa ba ya amsa gaisuwar shi kunyar zuma yake ji Sai masa ya zo falo yana son ganin sa ashirin da sauri ya bi bayan sa yana ajiye waya hannunsa dan hankalinsa ya tashi da yanda ya ga Alhaji Saminu Alhaji Saminu sun kwar da kansa ashiru kwa da Ummu Kulsum duk sun matsa su ji me zai ce musu dan ganin sa haka da suke yana karya musu zuciya dan har Ummu Kulsum ta fara hawaye Alhaji Saminu kwa da kyar ya iya daurewa ya fara magana dan kunya sai ke ji kafin na fara magana ashiru ina so na tambaye ka dan Allah ina yanka da ke. dan na san kana da masaniya inda yake sai dai idan boye mun zakai haka ne abba na san inda yake ya yana fata hakwat da ya bar nan wata shida da suka wuce ya aure kuma ya zabe boye muku ne saboda abin da ya fara a baya dan ya ce yana gudun abin da zai je dawo idan ya gaya muku tun kafin an shirya gama magana Alai mina ya fara hawa cikin murya mai ban tausayi ya fara magana na yi muku ba daidai ba na sani na daɗe ina sa ku cikin bakin ciki dan Allah ku yafe min wallahi tallahi ban san yadda aka yi na tsinci kaina a cikin wannan masifa ba kuma da girma na da mutunci na wallahi ban taba aikata zina ba har ne aure ban taba neman yar wani ba sai gashi rana tsaka na waye gari da neman mata halin da ba na ba na rana yafa ban san me ya same ni ba na dai san na matukar bukatar karin aure saboda wani dalili na duk da mahaifiyarku ba ta son auren amma bata cancanci irin abin da na ringa mata ba na zuban muku da mutuncin ku na ringa ja muku zagi abin da ya fi bani takaici wai ni na je na nemi matar da ɗana zai aura na lalata masa aurensa saboda son zuciyata gashi na kai mahaifiyarku bango ta gaji da hali na ta gudu ta banni ta kuma bakku ina zan kai alhakin ku don girman Allah ku yafe mu wallahi ban san me ya same ni ba ban san me ya hau kaina ba ku ni neman mahaifiyarku ku ku bata hakuri ku kira min Khalid ku ce ya dawo na nemi yafiyarsa na ji daɗi da na ji labarin ya aure wata kin ga laifi na ya shafe ki yanda na lalata ƴaƴan wazo ke ma gashi an lalata min ki, har da guzurin ciki dan Allah ki yafe mu tunda ya fara magana Ashir ya ji wani irin sanyi na mamaye masa zuciya kabbara kawai yake yi yana godewa Allah wanda ya nuna masa Alhaji Saminu ya dawo hayyacinsa. kamar ya taka rawa haka yake ji abu ɗaya ne ya alƙawari ba zai gaya masa mahaifiyarsa ce sila ba shi a cikin wannan halin har sai inda kanta ta gaya masa ta nemi yafinsa ummu kulsum kuwa kamar maganganu alayhi saminu ne suka buɗe mata idanu da kwakwalwa ta fara tunanin cutar da cewa kanta na biyu san zuciyarta har ɗin ya ingiza ta ta baya fesal kanta yayin da ya ga dama da ita wanda duk take ɗaukar hakan a matsayin so gashi ya gama da ita ya bata da ciki ya gudu ya bata wani irin kuka ta fashe da shi Alhaji Saminu ko ya dauka kukan duk halin da ya je ba su a ciki take yi sai hau ba ta hakuri yana gogi hawaye Hashiru ko cewa ya abba na ji daɗi sosai da ka dawo hayacinka ka kuma gane abin da kake ba daidai ba ne. kar ka damu duk mun yafe maka Allah ya ƙara nezanta haka da wannan mummunan halin umma kuma za ta dawo kila mai Maiduguri ta tafi wajen ƴan uwanta ba guduwa ta yi ba saboda ni na san baka yi mata komai ba sai dai ita ta nemi yafiyarka yaya kuma zan kira shi da kaina zai zo ya same ka ummu kulsum ko daki ta tafi tana kukan nadama cutar da ta kanta ga cikin ta ya girma balle ta tunanin cirewa dan yanzu idan akwai wanda ta tsana a duniya bai wuce Faisal din ba Ashiru ko cikin tsananin murna ya kira Khalid a waya faɗa masa abin da ke faruwa shi ma Hamdala kawai ya ringa yi dan ya ji dadin shirwa Alai Saminu ba kaɗan ba Don har sai da Ashir ya haɗa su a waya Alhaji Saminu ya ƙara neman yafiyarsa sai a lokacin hankalin Alhaji Saminu ya kwanta da ya ga duk yaran nasa sun yafe masa abin da yake ɗan bashi mamaki shine rashin damuwar da yaran suke nunawa akan Hajji Hajiza da tafiyar da ta yi bai kuma juna a cikinsa yana cewa zai tashi ne mota ba amma bari a kwana biyu zai bi ta Maiduguri idan ya samu nutsuwa ya nemi mahaifin Aina'u da Aina'u ya nemi yafiyarsu masu wuraren mu za zamu sa aya a cikin wannan shiri ku karkata kunnuwa inda muke karanto muku littafin nan zamani wallafar na fisa na Husannab kada dai amanta al'ajabi TV ta dauki nauyin wannan shiri ni Muhammad Umar kai gama da na karanto nake muku sallama ku huta lafiya mu haɗu a cikin shiri na gaba